وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال رحمه الله السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما عند من يقول كل A مصيب هل يزوى cikin dalilai da suke kawo sabani tsakanin malamai hala ya kawo dalili na uku ya ce wato itikadu ba'afin hadith ijtihadin qad talafahu fihi ghayru daya daga cikin malaman ma'ana ya dinga ganin cewa hadisi yana da rauni saboda iyaka barbadan ijtihadin da ya yi wanda wani kuma ya saba mishi a ganin cewa bai da rauni a ijtihadinsa kuma mun san ka'ida cewa al-ijtihadu la yunqidu al-ijtihad cewa ijtihadi baya warware ijtihadin wani ana inda mas'ala ce ta ijtihadi ta bincike to kowa in yayi binciken sa wani abin da ya cimma ba dama ya ce binciken shi ya warware na wani in gane ko malami ya har fi ahadin qawlaini annahu huwa sawab matakar ba ya bayyana cewa ɗaya daga cikin zantuntukan shine yafi rinjaye ba amma in duka matsala ce ta ijtihadi to ba yanda zai yi ya ce ijtihadi shi ya rushe na wani ce ma a ƙaf'in nazari an tsariƙin afar ba tare da la'akari cewa wato eh, ya zo ta wata hanya ba sawa'un kana sawabu ma ko gaskiya tana tare da shi ne au ma gaini ko tare da waninsa au ma ko kuma tare da su dukansu inda man ya kulu kullu mujtahidin musib akan wanda suke cewa duk wanda ya ijtihadi to ijtihadin shi daidai ne wannan hadisi ne na abdullahi dan umar a dan amru dan as radiyallahu anhu ma da yake cewa masallan sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran wa idan ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid da haka ko wanda suka dauki wannan hadisin cewa duk wanda ya ijtihadi yana kan daidai yana kan daidai domin kullu mujtahidin musib duk wanda ya shahadi yana kan daidai amma daidai da sanin cewa annal haqqa wahidun la yatajazza sanin cewa gaskiya guda ɗaya ce ba ta rabuwa biyu gane ko saboda haka ba a yi cewa kullum mushahidin musib sai ya ce musibun fil ajr gane ko lakin laysa eh, musibun fi qawli ana yana da lada na ijtihadin da ya koda bai yi dace da abin da yake daidai bane amma ya zama gaskiya ta saba ma abin da yake akai to ba a cewa kuma gaskiyar ta zama tana nan tana ce gaskiya guda ɗaya ce in gane ko shi yasa mutanen da suka tafi barin ƙuraira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce musu da yusalliyanna ahadun minkum illa fi bani quraiba ce kada wani a cikin ku ya kuskura yayi sallah sai a cikin bani quraiza to sahabbai da suka ji wannan umarni na manzo Allah sallallahu alaihi sallama sun bi wannan umarnin da suka bi wannan umarnin suna tafiya akan hanya sai suka yi sabani sai wasu suka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi sallama cewa yayi kada mu kuskura mu yi sallah sai a bani quraiza don haka mu wannan umarnin zamu wasu suka ce a'a ai umarnin shi abin da yake nuni kai yana nuni akan cewa mai yi gaggawa ne mu kai bani quraiza amma baya hana cewa in sallah ta tafi mu a hanya mu yi sallah don haka wasu suka tsaya a hanya suka yi sallah wasu kuma suka tafi banu quraiza suka yi sallah kuma duka akan magana guda ɗaya shine umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yusalliyanna ahadun illa fi bani qurayza kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da yazo ya same su wadannan sun yi sallah a hanya waɗannan sun yi sallah a bani qurayza bai ce waɗannan ba ku yi daidai ba bai ce wadannan kun saba ba gane ko ce kullum kada asaba Ba dukkan ku kun yi daidai to akan wannan ne wasu suke cewa kullum mujtahidin musib kaga duk ijtihadi suka yi Waye ya amfani da tunaninsa ne su suna ganin cewa tun da aka ce kar a yi sallah a ko'ina ina, ko sallar ta rufi mutum ba zai ba sai a bani kuraiza cewa ni zalika asbab akwai dalilai da yawa da suke haifar da mutum ya dinga ganin cewa ya yi ishihadi don haka ishihadi shi daidai ne daga cikin waɗannan dalilai min ha an yakuna al-muhaddithu bil hadithi ya ataqiduhu ahaduhuma dha'ifan wa ya taƙilu al'afiru fika shi ne sai ya zama wanda ya ba da labarin hadisi idan masu sauraro suka saurare shi a cikin masu saurarensa, wani zai ɗauki cewa shi mutumin mutum ne mai rauni wanda ba a karɓar hadisinsa ɗayan kuma zai ɗauki shi cewa mutum ne amintacce fika ne a wajensa saboda haka zai yi aiki da hadisinsa to wannan zai kawo masa saɓani tunda idan ni na amince da shi ya gaya min ba abin da zai sa na karban zancen da ya kawo idan kuma shi bai amince da shi ba ya gaya masa ba abin da zai sa ya karbi zancen ya yi aiki da shi saboda haka kowa zai aiki ne akan gwargwadon gamsuwarsa ko yardarsa da wanda ya ba da labari cewa ma'arifatul rijali ilmun wasi sanin arijal ma'ana mazaje an ce arijal ana nufin rijalul isnad masu rawaito hadisai gane ko wannan ilimi ne mai fadi ta iya yiwuwa kowa akwai irin ka'idojin da ya saka na ganin cewa wannan shine ka'idar ya amince da wanda zai rawaito hadisi misali wani yana iya cewa fa ni idan mutum ba kullum ina ganin shi cikin dogayen kaya ba ko ya bada labari ba na karban gaskiyar labarinsa shi zai ce wannan shine adala a wajensa ko za a iya kuma wancan ya ce kai masu sa dogayen kayan ba duka bane suke faɗan gaskiya ko saboda haka abu ne wanda yake mai faɗi wannan ilimi na sanin wato asalin rijalul isla shi sa malamai da yawa sun yi rubuce-rubuce a kan irin wannan fanni kamar irin su yahaya ibn sa'id al-ansari da su haya ibn ma'in da su imamu ahmad da su imamu Buhari, duka sun yi rubutu akan kan rijal ma'ana za a gaba da tarihin mutane ne da halayensu da ɗabi'unsu wanda akan wannan ne za ka yi ginin cewa ko ya kamata ka karɓi hadisin shi ko bai kamata ba ala قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه لابتلائه على sababin jari tana iya yiwuwa wanda ya faɗa abin da yake daidai din ne ya zama yana ganin raunin wanda ya rawaito din saboda ila bincikensa da dalilan da suke sanya a soki mutum wajen tunkuɗe maganarsa ko wajen tunkuɗe ruwayarsa wani ƙila ya san halayen mutane ma'ana ya karanta su ya karance su ya bi irin maganganunsu don haka da zaran wani ya kawo mishi magana ya san mai matsayin shi ba zai karba ba wani kuma ta bai sani ba kowaye ma ya kawo zai ce shi kenan wa kad yakunu sawabu ma al akhar ta iya yiwa gaskiyan kuma ba tare da wannan take ba tare da ɗayan yake bi ma'rifati anna zalika sababa ghayra jari ya ga cewa to wannan dalilin da kake sukan wani akai ba abun suka bane kamar misali mantuwa mantuwa ana suka mutum akan mantuwa ba a soka mutum akan mantuwa Kamar zai zo a cikin bayanin sha Allah Umar radiyallahu anhu lokacin da suka tafi da shi da amma sallallahu alaihi wa sallama ya tura su karbo sadaka lokacin da suka je sai janaba ta same su dukkan su su biyu a hanya da janaba ta same su amma yayi birgima a cikin ƙasa yayi sallar Umar ya ce ni ba ba zan yi birgima ba kuma ba zan taɓa ƙasa ba sai na nemi ruwa da haka umar bai yi sallah ba sai da ya samu ruwa da suka dawo suka gaya manzala sallallahu alaihi wasallama abin da ya auku manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce ma amma amma an ta faƙad asabta sunna ce amma kai ne ka yi dace da sunna haka ne ya ce umar abin da ya yi kuma shi ma daidai in gane ko to amma ya ci gaba da bada wannan fatawa ne cewa wanda ya yi rasa ruwa ya yi taimama da ya zo ya bada labari wata rana ya ce ni da umar famuka muka wannan abin ya same mu umar ya ce a'a ba haka ba mana umar ya manta amma yi ya yi umar ya tuna umar ya ce shi baya iya tunawa wannan abin ya faru da su to wannan zai zama abin suka akan umar da misali dan ya rawaito hadisi sai a soke shi akan wannan cewa ai ya taba yin wata mantuwa duk da yake so sahabbai duka su adilai ne ma'ana cikakku ne amintattu ne saboda haka ta iya yiwuwa abin da kake sukan wanda ya rawaito hadisin ya zama ba abin suka ba ne gani ko ya zama ba abu ba ne da za a soke shi a kai قال eh, imma إما anna jinsahu غير tarihi ta inda za a ce jinsin irin wannan abin da wancan yake ganin abin suka ne ya zama ba abin suka din ne kamar mantuwa mantuwa ba abin a soki mutum a kai ba ne don kowane ɗan adam yana mantuwa in gaji ko ko kuma yana kuskure akwai ɗan adam ɗin da baya kuskure wani ya yi kuskure a rawaito wani hadisi sai ka ce to kai ka sa ka'ida duk hadisan da ya ka ba za ka karba ba saboda wancan kuskuren da ya sai wani ya ce a'a ai wannan jinsin kuskure ba ba dalili ba ne da za a soki abin da mutum ya rawaito sai dai idan kuskuren nashi ya yi yawa in gani ko shi yasa za ka ga a cikin irin littattafan nan na rijal din za ka ga an ce wani fulan kathirul khata yana yawan kurakurai a ce kathirul khata kaga ana yin kuskure daya biyu haka amma mutum ya zama kuskuren shi yayi yawa sai a ce to wannan yana da damuwa ko to zai ka ji sun ce fulanun wani kathirul khata yana yawan kurakurai saboda haka ta wannan dalilin sai wani ya kuɗi hadisin shi ya ce shi ba zai karɓa ba saboda yawan kurakuransa in gane ko ko a ce mutum ne mai gaskiya lakin na huyukti Kamar wannan yana yawan zuwa ibara wato ibnu hajar ce saduqun yuqti'u ba mutum ne da ake gaskata shi amma kuma yuqti'u yana yawan kuskure saboda haka wanne yana iya zama illan da za a iya tunkuɗe hadisin shi a wajen wani audi annahu kana lahu fihi udhrun yamna'u al-jarh ko kuma yana da wani uzuri da wannan uzurin shine zai sa wannan abun ba zai tasiri akan abin da ya rawaito ba wa hadha babun wasi'un wannan babi ne mai fadi ka koma cikin littattafai na rijal kamar mizanul idad na imamu zahabi gane ko kamar abdu'afa na uqayli gane ko da dai su irin waɗannan hadisan kamar abakat al-kubra na al-imamu ibn sa'ad duka suna magana ne akan irin waɗannan wato tarihin mutane da kuma menene halin kowanne a cikinsu walil ulama'i bil rijali wa ahwalihim fi dhalika min al ijma'i wal ikhtila kuma ka sani cewa malamai fa an ana maganar tarihin mutane ne ma'ana da karfin su da cikan halayensu to malamai akwai inda suka yi sabani akwai kuma inda suka daidaitu za ka samu wani cikin masu rawaito hadisin duk an yi sabani a kan shi wannan ya ce a'a amintacce ne wannan ya ce a'a shi bai da ba gashi kaza da sauransu mithlu ma li ghayrihim min sa'ili ahli al-ilmi fi ulumihim kamar yadda wasu a cikin wani fanni suke da sabani da yawa da kuma inda suka daidaito haka nan malaman hadisi in an zo ilmu ijaz zaka samu su ma suna da sabani gane ko musamman za a iya cewa wani mutum muttafaqun ala fiqatihi kamar yanzu imamu mali rahimahullah babu wani a cikin wanda ya rubuta a kan rijal da zaka je yana sukan imamu mali sai ya ce muttafaqun ala imamati mana an yadda cewa shi shugaba ne ba abin nan ba a cikin abubuwan da yake rawaitowa in gane ko ko imamu ahmad misali ko abdullahi ibn mubarak irin waɗannan gaggagaggan malamai waɗanda za ka samu da wuya a cikin abin da suke rawaitowa ka samu abin da ba daidai ba sai dai abinda ba a rasa na dan adam amma dai yana wahala ka ce ka same su da wani illa to irin waɗannan kaga kamar malamai ka ce sun yi ijma'i a kansu ko kan abin da suke rawaitowa akwai kuma wanda za ka ga an yi saɓani a kansu akwai wanda za a yi saɓani a kansu wa minha daga cikin dalilan kuma Allah ya ta gida annal muhaddisa sami al-haditha mimman haddatha anhu wa ghayruhu ya atadidu annahu sami'a li asbabin tujibu zalika ma'rufa daga ciki ko dai a samu cewa shi wanda yazo ya samu hadisin ko ya ji labarin wannan hadisin shi a wajen shi yana ganin cewa wanda ya bada labarin hadisin bai ji hadisin daga wajen wanda ya ji ba ya ce ya ji ba shi kuma a wancan din yana ganin cewa a'a ya ji daga wajen sa, to kaga wanda yake ganin ya ji zai karba hadisin ya aiki da shi wanda yake ganin kuma bai ji ba ba zai aiki da shi ba kuma akwai dalilai da yawa da suke gadar da haka samu sabani ne gani ko kamar misali imam al-bukhari daga cikin sharuɗansa shine wato bayan mutum ya ce ya rawaito hadisi a wajen wani to yana da sharuɗa guda biyu shine sharaɗin nashi ya zama zamanin su ɗaya sannan kuma akwai yiwuwar sun taɓa saduwa sun taba haduwa a wani abu gani ko ko da garinsu ba ɗaya bai zama zamaninsu ɗaya kuma sun taba haduwa gani ko to za ka iya samu irin wannan mutumin wani ya rawaito hadisi bai cika wannan sharuɗa ba sai ka ga imamun bukari a wannan dalilin ya ajiye hadisin shi ke shi ba zai kama hujja da shi ba in ka samu wani malami kuma sai ce a abin kawai da yake wadata da shi in dai sun yi zamani ɗaya ko da ba su taba haduwa ba tana iya yiwuwa ya ji hadisi a wajensa misali akwai aikin haji ta iya yiwuwa su ba ɗaya ba ma za su iya haduwa aikin haji tunda zamaninsu daya ko ba ka wannan dalili da zai iya yiwuwa cewa ƙila sun taba haduwa? haka nan akwai tafiye-tafiye da ake da wasiku da ake rubuta ta iya yiwuwa ya aika masa da wasiƙa sun yi magana kamar yadda imamu malik bai taba haduwa da laif ba ibn sa'ad wanda yake masa sai kuma malik yana madina amma kuma zamanin su daya in gane ko akwai yiwuwar kila ya ji hadisi daga almajiran imamu malik su dauko su kawo masa shi kuma ya faɗi nasa hadisan in ko ta yi yiwuwa ka ce imamu malik ya ce haddasa na allai azali dai ya bani labari kuma ba garin su daya ba amma zamanin su daya in ko kamar yanzu a ce wani malami yana sakkwato wani malami yana lagos akwai yiwuwan za su iya haduwa akwai yiwuwan za su iya akwai kuma yiwuwan kila ba za su iya haduwa ba in ya zama a cikin ƙauyuka suke a tabbatar ba a gari yake ba a ƙauye shi ma ce a lagos din ba a gari yake ba a can wani ƙauye kuma kila babu waya a wajen ko bayan da ma za su yi magana to irin waɗannan su ne dalilai da yawa da suke iya tasowa ya zama wani ya ce to shi yana ganin ba zai aikin hadisin ba dan ba yi da tabbacin cewa wannan din ya ci daga wani wannan kuma yace a akwai wanda sun taba haduwa wa minha daga cikin kuma dalilai an yakuna lil muhaddithi halan halu istiqamatin wa halu qirab sai zama shi wanda ya rawaito hadisin hadisin da ake sabani akan shi kenan yana da hali guda biyu ya samu kanshi cikin yanayi guda biyu yanayi na farko mafi yawancin wasu hadisai da rawaito daidai ne ba kurakurai a ciki sai kuma a wani yanayin ya rawaito wasu hadisai su dinga cin karo da juna su ma wasu abu ne suke kawo dalilin wannan ya ce mitlo an da yuktadata ko ya da mana ya samu rikicewa kamar abdullahi ibn lahi'a wani lokacin za a yi magana a hadisi a ce fihi ibnu lahi'a ko za a ce akwai ibnu lahi'a ko ibnu lahi'a a cikin sanadin don haka hadisin na da rauni saboda shi ibnu lahi'a din nan malami ne mai rawaito hadisai da ya kasance yana rawaito hadisai tiryan tiryan ba su da damuwa sai wani jarabawa ya same shi aka yi gobara a gidan shi duk littattafan shi suka gode to tun daga wannan lokacin sai ya shiga wani irin yanayi ma'ana baya iya kiyaye hadisan da ya rawaito da haka sai a ce hadisan da ya rawaito su kafin littattafan shi su kone za ka, wanda ya rawaito su bayan littattafan shi sun kone to sai a tsaya a yi bincike a kai domin suna zuwa haka suna kamar cin karo da juna gani ko shi ne ya kawo misali auta ta riko kutubu ko kuma littattafan shi su kone ko mutum ya samu tabuwan hankali saboda kila girman shekaru kwakwalwar ta dan rikice haka in gane ko ko misali mutum ya yi hatsari ya sa a mota ya samu muguwa a kai sai kaga ya manta da wani abu ko sai a ce mata karfin kwakwalwar shi ya fi yadda yake da ko sabanin bayan ya samu hatsari sai ga iya tuna abu kila sai an dau lokaci mai tsayi ya iya tuna wani abin da ya sani to wannan yana faruwa a magaba to wani zai ce to irin wannan dalili ne da bai sa idan na ji hadisi idan ban tantance ba shin a lokacin da yake daidai ne ko a lokacin da yake ba daidai ya rawaito hadisin ba to an hadisi ya shiga wannan tsakanin sai a sa mishi alamar tambaya in gani ko sai a sa mishi alamar tambaya fama haddasa bihi fi halin istiqamati sahih da abin da ya bada labari na hadisi lokacin da yake cikin daidai din nan to hadisi ne mai inganci za a yi da shi wa ma haddasa bihi fi halin ittirab da'if abinda kuma ya bada labarin shi bayan ya samu rikicewa din nan sai ya ce hadisi ne mai rawa shi yasa malamai na wannan fannin da zaran sun ga hadisin wani sun san cewa wannan hadisin ya rawaito shi ne lokacin kaza in sun ga shi ba sai a a wannan ya rawaito shi ne lokacin kaza da haka zaka yi samun mutum ɗaya ne ya rawaito hadisai guda biyu za a ce wannan hadisin daidai ne wannan ba daidai ba to saboda irin waɗannan dalilan gani ko fala yudra dalika alhadith min ayyin nawain kaga sai hadisin ya zama wani hadisi daga cikin hadisan sa sai ya zama a tsakiya ana kokonto a cikin hadisan farkon shi ne ko kuma na ƙarshe na farko farko ne ko na ƙarshe wa qad alima ghayruhu annahu mimma haddatha bihi fi hadhihi istiqama alhalu wa shi wanda yake ganin aiki da wannan hadisin ko rubo da shi yana ganin mutumin ya ba da labarin hadisin ne lokacin kafin ya samu wannan dimaucewa ko rikicewa Ya sa wani lokacin maganganun malamai akan hukunci akan hadisi akan irin wannan ne za a ce ma ana magana kan sanadin hadisi ma'ana yana samun rauni ta sanadin shi za ga abin da hadisin ya zo da shi da abin da ya kunsa duka daidai ba kwanto a ciki amma sai a ce a sanadin akwai wani wannan wani akwai alamar tambaya a kai shi wannan alamar tambayar tana iya zama ɗaya daga cikin waɗannan dalilan da aka ambata wa minha daga cikin kuma an yakuna kan nasi ya zalika alhadith ya zama shi da ya bada labarin hadisin ya manta da wannan hadisin da ya bada labarin falam yadhkuruhu fi ma ba bayan nan ko ka tuna mishi ma yake ce shek an ta haddasa na an kaza wa kaza zai ce la ana ma haddasa ga an hada ce kai ka ba mu labarin kaza da kaza ya ce a'a ba ni bane mantuwa ce ta dan adam ko sai ya bada labari kuma ya manta kuma ba zai taba tunawa ba aw ankara an yakuna haddatha bihi ko yace kai ni ba wannan hadisin da kake faɗa ba ni na gaya ma shi ba mu'taqidan anna hadha illatun tujibu tarkal hadith dan haka wani sai ya ce to ai wannan dalili ne da zai sa wannan hadisin ko da shi ya faɗa din shi wanda aka ba shi labarin ya ce wani ne ya faɗa amma sai ya yi inkari to a wajen wasu sai su ce wannan inkarin da ya nuna hadisin ba mai inganci ba ne A kan haka sai ya ce shi bai yarda da wannan hadisin ba wa yara gairuhu amma wani kuma zai dinga ganin haza min ma ya siffar istidlal bihi wannan ya halatta a kafa hujja da shi ce wal mas'alatu ma'arufa ai inda in hadith da hakan ana magana irin wannan maganar hadisi a ce hadisi kaza da'if ne ko hadisi kaza ba laifi ba ne. in mutum ya jahilci irin wannan fanni to ya haƙura akan ya jahilce shi ba don bai san shi ba kar ya zo ya dinga cewa ai suna bata hadisai da fanni ne wanda yake sananne a wajen malam sun san shi kuma suna bincike a kansa wa minha kuma ana iya samu cewa anna kathira min al hijaziyyin yarawna an la yuktaja bi hadithi iraqiyyin aw shami wannan kuma an shiga ta'assubanci an san ta'assubanci ko shine wato san kai nuna san kai da san fifitawa sai mutanen hijaz in an ce hijaz ana nufin maka da madina da kewayenta sai su ce to duk wani hadisi in ba daga mutanen hijaz ya fito ba to ba hadisi mai inganci ba ne in dai daga iraki ya fito ko daga sham ya fito to hadisin bai da inganci su kuma mutanen iraki da sham su ce su ma ba su yadda da hadisan mutanen madina ko maka ba an gane ko in lam yakul lahu aslun bil hijaz har sai hadisin yana da wani asali an taba rawaito shi ta hanya can hijaz amma an ba da asali a hijaz ba za a yi da shi ba hatta kala qailuhum har dai wani da tafiya ta yi tafiya yake cewa نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم هذا يا وجه إياك yace hadisan mutanen iraki kamar yadda hadisan maganganun ahlul kitab yake to haka ya kamata ku dauke su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma yayi hani yace kada ku saurari ahlul kitab abinda kuka ji daga gare su yace la tusaddiquhum tu kaddi buhu." kada ku gaskata su kada kuma ku ƙaryata su domin za ku iya ƙaryata su kuma alhalin abin gaskiya ne za ku iya gaskata su kuma abin ba ƙarya ba gaskiya ba ne gani ko saboda irin ƙarerai da suka yi na jirkita ayoyin Allah to wani da ya wuce iyaka ya ce to hadisan mutanen Iraki kuma su wannan matsayar da alhalin a Iraki akwai manya-manyan malamai gane ko a daga nan imamu ahmad ya fito sai a ce hadisa irin su imamu ahmad za a sa su na hadisa ahlin kitab la sadi wa la nukadzib imamu ahmad an san shi in gane ko ko hadisin imamu shafi'i sai a ce ba za a gaskata ba ko a karyata shi tunda shi ma daga iraki ya fito daga baghdad ma'ana ne yi zamanin sa ko a ce imamu al-auza'i daga cikin magabata ba za a gaskata hadisin shi ba ko ba za a karyata shi ba wanda manya-manyan malamai ne wanda imam al-auzawi tabi'i ne to haka shi ma hadisin shi sai a samu shi wannan alamar wakila li akhar wani an zo an kawo mishi sanadin wani hadisi hadisi ne sanadin shi na mutanen kofa ne sufyan shine ibnu uyayna an mansur an ibrahim an alqama an abdullah ibn mas'ud aka ce wannan hadisin hujja za a iya kafa hujja da shi kala yace in lam yakul lahu aslun bil hijaz fala in dai hadisin ba yi da asali a mutanen Makka to ko Madina ba za a kafa hujja da shi ba bai inganta ba sanadin fa alqama babba almajirin Abdullahi dan Mas'ud ne kuma tabi'i ne in gane ko kuma Ibrahim an-Nakhai ya rawaito daga alqama shi kuma mansur ya rawaito daga gare shi sufiyan ya rawaito daga gare shi wannan sanadi ne mutane ne masu karfi sosai to annaka idin ne ba a yadda da shi ba ko alƙama ko ibn mas'ud din sahabin wa hadha li itiqadihim anna ahl al-ijazi babu sunnah wannan ba kuma ya kai su ga faɗan wannan maganar ba sai saboda su suna kudirce cewa mutanen yankin hijaz makka da madina da sauransu sun fi tabbatar da sunna sun fi kiyaye sunna fiye da sauran mutane saboda mafi yawancin sahabbai a nan suka yi rayuwa wannan shine abin da ya kai su ga wannan kamar yanzu ka zo ka ce duk fatawar da ba daga jos ta fito ba ko ba fatawa ba ce sai ta samu asali daga jos ko da daga wani malami ne sai an ce a'a shi ma malamin jos ne karantar da shi kafin fatawar ta zama daidai kuna ganin hanya haka za a tafi daidai ko to shine irin misalin haka a ce duk fatawar da ba daga jos ta fito ba ko daga wani malami ta fito a kowane gari ne ba ta yi ba sai in tana da asali a jos mana sai wanda in ya ba da fatawar ya taba yin karatu a jos ko malaman shi yan jos mun ga ba ya dace ba ko falam ya anhum minha shay dan haka babu wani abu da yake na sunna da ba su san shi ba kuma ta iya yi wannan shekara sabanin imam malik da dai gane ko eh, sabanin da suka yi na jami'i hada sallah lokacin ruwa imamu malik yana ganin wajibi ne a hada sallah an yi ruwa idan aka samu ruwa ko hadari ko na saboda ya ce shi haka ya samu mutanen madina suna yi kuma mutanen madina sun tsaya ne kan abin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai don haka sun gada ne shi yasa suke yi lait kuma ya ce ba wajibi ba ne hada sallah in an ga dama a hada an ga dama kar a hada suka yi ta sabani har suka yi canjan wasiƙu shi ya aika mishi da wasiƙa shi ma ya aika mishi da wasiƙa dai da yake cewa to imamu malik idan kana kafa hujja da cewa amalu ahlul madina ne ma'ana mutanen madina su ne hujjarka akwai sahabbai da yawa da suka yi hijira suka bar madina ma'ana suka bar madina bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suna sha wasu suna ina ne wasu suna ina ne kuma ba mu ga suna hada sallah ba su ba su san wancan sunan bane kuma ruwan da ake a wannan yankunan ya fi ruwan da ake a madina yawa to sun yi dai ta canjan abin nan musanyan fatawa da dalilai wanda a ƙarshe kusan shi imamu lai ya kafa hujja mai ƙarfi ga imamu in gane ko saboda hadisai shi suna da ƙarfi sosai akan matsala to haka kaga ba yadda ka zo ka ka da fatawa ka ce a ah, ban na kira shi na tambaya idan haka ne fatawar nan na yadda idan ba haka bane ban yadda ba to wannan ba daidai bane ko misali mutanen Sokoto a ce musu ai duk fatawa ba ta Sokoto ce. to ba ta yi ba ce daga jos ne bai ce a ah, jos ai akwai musulmi a wanda ba musulmi ba a gari ko haka sai ce sai in gan malamin da ya taba yin karatu a sokoto ko yana da wani malami a sokoto ya rawaito irin wannan fatawar to shi kenan sai mai aiki da ita to wannan ne yana cikin dalilan da yake iya kawo sabani a kore ruwaya ma za a ce ruwayar ka ta wasu mutanen ina ne ce ruwaya ta ta mutanen maka ne sai ya to wannan za mu karɓa kai fa ka ta mutanen ina ne ta mutanen iraki ne a ba za mu karba ba wa anna ahadith al-iraqiyyin kad waqa'a fiha al-tirab awjaba at-tawaqquf fiha sai a ce hadisan mutanen iraki an samu rudani a cikin su da haka dole a sai an samu matsaya a kan su in gane ko idan ana nufin da mutanen iraki ba ana nufin shugaban su abu hanifa misali su suka fi yawa da abin nan wa ba'd al-iraqiyyin su ma mutanen iraqin wasu a cikin su suka ce yara Allah yuktaja bi hadithi shamiyyin su ma tunda ba za su iya jagila da mutanen Makka da Madina ba sai suka ce to su ma mutanen Sham su ne Labanun, Palestine, Jordan da kuma Syria su ne Sham ce to su ma haka ne su mutanen Iraki ba za su kafa hujja da hadisan mutanen Sham ba wa in kana aktharun nasi ala tarki at-tad'if bi hada amma da yace duk da yake mafi yawancin malamai suna ganin wannan ba dalili bane na raunatar da hadisi kuma haka ne ba dalili bane za a ce hadisi ya raunata matukar hadisi sanadin shi ya inganta kuma hadisin ya tabbata to ba la'akari da inda ya fito gane ko idan dai sanadin shi ya tabbata ma'ana mutane ne amintattu kuma hadisin mai inganci ne to ba za a ce sai ya fito daga wani waje ba saboda kamar yadda ya gabata a littafi ta yiwu akwai wani sahabi daga cikin sahabban maza da sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake rike da wani hadisi kuma ya tafi wani gari to ne wasu suka rawaito hadisin daga wajen shi al'adun waɗannan ba su san hadisin ba sai su karyata shi a sahabbai sun watsu a duniya wasu sun tafi misira wasu sun tafi iraki wasu sun tafi sham wasu ma sun tafi haccan yankin kasashen turai wanda suka shiga azerbaijan gane da armenia da wanda suka nausa ma har suka tafi can wani yankin kusa da faransa tun a wancan lokaci. wani kuma tun da ya je can bai dawo ba da haka kaga duk abin da ya ji mutanen nan ne za su dinga rawaitowa daga gare shi aiko to kaga ba hujjar da za a zo a ce za a ki karba ko a tashi. shi ya yace fa mata kana isnadu jayyidan wannan maganar ibnu taymiya ne kuma magana mai muhimmanci da kyau a sata a cikin baka guda biyu kuma a dinga wato duba ta da kyau yace fa mata kana al-isnadu jayyidan duk sanda aka ce sanadi ya inganta yana da kyau kana al-hadithu hujjatan hadithin ya zama hujja da aka sai na kawo ma hadisi kace kai baka yarda da wannan hadisin ba sai mu duba sanadin hadisi ya inganta sanadin shi yana da kyau to huwa hujja ya zama hujja sawa'un kana al-hadithu hijaziyan aw iradiyan aw shadiyan aw ghayra zalika ko ta ina hadisin ya fito idza kana al-isnadu jayyidan kana al-hadithu hujja sai hadisin ya zama hujja da haka ko a ina na samo hadisi na na samo hadisi na a cikin muwadda ina kafa hujja da shi akan wata mas'ala ta addini sai mu je zo yana ja da ni sai na ce to mu duba hadisin na muwadda mu ga sanadin shi a ingancin sa yana da inganci shikenan hujja ko sai kai kuma ka je ka samo hadisin ka a cikin umdatul ahkam da sanadin shi da komai sai muka ga ya inganta kuma hadisin yana da kyau ya zama hujja a kai ko shi ya je ya samo hadisin sa a can wani littafi amma dai sanadin jayyi mai kyau ne in malamai suka ce ma wa isnaduhu jayyid cewa ana nufin sanadin hadisin yana da kyau wani hanya ne na karfafa hadisi ya ce isnaduhu jayyid zai iya yiwuwa bukhari bai fitar da hadisin ba muslim bai fitar da shi ba babu a cikin abu dawud ko tarmizi ko nasa'i ko Ibn maja misali bai haƙi ya fitar da shi sai a ce wa isnaduhu jayyid sanadin shi na da kyau ma'ana fa huwa hujja hadisi ya zama hujja in dai sanadin shi na da kyau ma'ana wannan hadisin fa ko ba mutawatir bane mana ko bai cika sharuɗa na mutawatir ba mana hadisin mutum ɗaya ne ya rawaito shi daga cikin sahabbai in gane ko zama hadis ne ahad ba taba jin shi ba sai ta hanyar wannan sahabu duk sahabbai su ce su ba su san wannan hadisin ba to idan dai sanadu hujjan yi kana hadisu hujjatan kamar ina yadda ya gabata abu musa al-ashari ya kafa ma umar hujja ya zo ya kwankwasa kofa su uku umar bai amsa ba ya juya baya ya tafi Umar ya ce sai ka gaya mu ya ce a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan muka yi sallama su uku ba bude mana ba mu juya baya ya ce waye shaidanka Abu Sa'id al-Khudri ya ce ku kyale shi mafi karancin shekaru a cikin mu shi zai ba shi amsa ya ce ni nake shaida kuma na bashi labarin haka kuma Umar ya karba bayan da zai ya hadisi ya zama hujja a kansa saboda ya inganta an samu wanda suka karfafa shi akan haka to haka sahabbai suke indai hadisi ya tabbata ya inganta aka zo da shi kuma ya saba da kai abin da kake tafiya kai to sai ka ajiye wannan abin ka dau hadisi fa yakunu hujjatul laka ya zama hujja akan ka in kuma ka ce ba za ka karba ba ka karya ta hadisin kenan sai mu ya yi bayani to wannan hadisin ne ba zan yi aiki da shi ba ala ayya asas Ke saboda malamin mazhaban mu ya ce eh, ga abin da zan yi to yanzu malamin mazhaba kake bi ko hadisi kake bi ya ka hadisi ka yi aiki da shi in gane ko kuma wannan baya nuna cewa ka yi barabaran da mazhabarka kana na akan mazhabarka amma kana aiki da hadisi an gane ko sannafa وقد da as داود السجستاني kitaban fi كتابا في مفاريد أهل الأمصار من A aga malamai ba su tsaya haka ba abu dawud as-sajistani shine sahibu sunan wanda yake da sunan abi dawud ya wallafa wani littafi wanda littafin nan ya yi shi kamar wato asalin eh, kamus ne ma'ana dictionary na yadda kowane mutanen gari ya rawaito irin hadisan da suka yi fice da su suka rawaito wanda yan wannan garin ne kawai suka rawaito wannan hadisan bayyana mahtassa bihi ahlu kulli misr min al-amsar min as-sunan allati la tujad musnadatan inda ghairihi a cikin wannan littafin nasa ya bayyana cewa kowane mutanen gari mutane, mutanen misra ga irin hadisan da suka rawaito da babu shi a wani gari ya zo da sanadin shi musalsalan har zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba za ka same shi a wani gari ba sai a wadannan mutane to kaga wannan ai yayi aiki mai girma ya sauwake ma mutane da hakan kana gogon cewa hadisi sai ka koma nan. mithlu al-madina zai ce ga hadisan mutanen madina misali wanda mutanen madina ne suka yi fice da wannan hadisan ko ka je cikin sham ba za ka samu ba in kana cikin jin hadisi ko daga sham aka rawaito shi sai ka samu yana burewa ne a wajen mutanen madina don haka hadisin na mutanen madina ne wa haka wa makka wa ta'if wa dimashq wa hims wal kufa wal basra wa ghayriha ila asbabin ukhra ghairu hali ce akwai dalilai da yawa sai kuma ka shiga kana karanta fanni na musnadul hadith ne shine zaka ga irin waɗannan abubuwa to kamar yadda faɗa a karatun da ya wuce na wancan satin mu muna da sakaci musamman a irin wannan yankin na inda muke na kulawa da irin wannan ilimin na hadisi misali sanin ilimin ƙa'idojin ilimin hadisi zaga zai yi wahala ka je ka samu inda aka sa wani littafi na irin wannan fannin ana karantar da shi ko kullun daga fiqhu sai tauhidi ba ce wai ba abubuwa bane masu abin nan suna da muhimmanci amma shi na ilimi yana da muhimmanci saboda rashin shi ne yanzu ya sa ake ta samun damuwoyi mutum kawai sai ya yabo magana ila ta likitoci ce ko masu hikima sai ce manzo Allah ya ce kaza inda har sai wannan yi wallahi wannan magana ko mutum kawai sai je ɗebo magana a wani littafi cewa duk wanda ya ci kifi ya hada da nono to maza Allah ya hana kuma magana ce ta likitoci ba magana ce ta annaba ba an gane ko kada ka ci kibi ka hada da nono <laughs> shari'a ta hana ko la maganganu ne na masu hikima ko kuma kada ka yi wato in ka yi alwala da ruwan da aka dumama shi da rana yana gadar da kuturta sai a ce annabi ne ya faɗa akwai irin waɗannan maganganun da yawa to kaga da ana kula da irin wannan fannin na ilimi wanda zai tantance ma wannan maganar haka ne ko ba haka ba ne kuma sawa'un wannan magana hadisi ce ko ba hadisi ba ce duk za a iya sani saboda haka akwai littattafai waɗanda suke ba masu girma ba ba manya-manya ba da malamai suka sa su a wannan fannin kamar yadda na faɗa akwai baikuniya manzuma ce da bata wuce baiti talatin da wani abu ba gabatarwa ne duka akan irin wannan ilimin ko da wannan littafin aka sa ake ake karanta shi zai nuna ma mutane yaya irin wannan ilimin yake kuma ya zaka tantance hadisi mai kyau da wanda yake ba mai kyau ba kuma akwai wanda sun ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kariya da yawa in gane ko an koma littafin ajaluni kashful khafa in an koma littafin sakawi al-maqasidul hasana haka da an koma littafin imamu suyuti al-la'ali al-masnu'a duka suna kawo irin waɗannan maganganu da za ka gani wani daga ciki yana cewa saboda shi yana kasuwancin shinkafa ne ina fatan ba masu sai da shinkafa a kasuwa Ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam yace law kana al rajulan la ahabbahu inda a ce shinkafa na miji ne da mutane sun kaunace shi ma'ana abin da yake so ya ce yana so ya nuna cewa yana da kyau a dinga sayan shinkafa kenan to sai a samu wasu masu sana'a sai su kirkira hadisi su sa saboda sun san sun ce su suka saka ba za a saurare su ba sai su danganta shi da annabin Allah in gane ko ko mutum ya kalli masu wata sana'a in yana so ya bata musu sana'a sai ce ai manzo Allah ya ce masu sana'a kaza kaza ne to kaga shikenan sai a guji wannan sana'a in gane ko saboda haka irin waɗannan insha Allah cikin irin wannan ilimi na sanin irin waɗannan mutum zai iya tantance abin da yake mai kyau ne da abin da yake bayi da kyau kuma magabata Allah ya saka musu da alkhairi kamar ibnu hajar idan ka ɗauki wato littafin bulugul mara kaga ya yafi kusa da mu ya kawo irin waɗannan abubuwa a littafin shi amma ba kowa yake ganewa ma'ana zai iya kawo ƙarshen hadisi ya ce akhrajahu fulan wa fulan wa fulan wa sahahahu fulan wa wafaqahu kaza ko ko ya ce da'afahu kaza ce ko kuma qala daru qudri alhadisu ma'lul duk wannan fanni ne na ilimin musnad wal hadith to wani kawai sai dai zo ya ce ma alhadisu ma'lul hadisin mai illa ne rawahu daru qudni daru qudni ya rawaito shi akhrajahu to daru qudni ai ya rawaito shi kuma ya matsayin wannan hadisi ko akhrajahu al-hakim wa sahahahu ha wa wafaqahu adh-dhahabi hakim ya fitar da shi kuma sahahu ya inganta shi kuma zahabi ya mishi muwafaka me ake nufi da wannan magana in kana karanta bulugul maram a wajen wani ba yadda zai fi samu wannan bakin bai san me ake nufi shi dai kawai akhrajahu al-hakim wa sahahu wa wafaqahu az-zahabi bai san menene ake nufin wafaqahu az-zahabi akhrajahu al-hakim duk abin da hakim ya fitar da shi mai inganci ne kenan ko akwai abubuwan da suke ba su da inganci da hakim ya sa su a cikin littafinsa saboda haka sanin irin waɗannan zai taimaka mana kwarai da gaske wajen fayyace abin da yake daidai ne da abin da yake ba daidai ba to wannan yana daga cikin irin abubuwan da suke kawo sabani ma'ana na kaga wani ya ce shi fa hadisi kaza ba zai aiki da shi ba as-sababu rabi wanda zamu tashi akan shi yace ishtirafuhu fi khabar wahidi wahid al-adl al-hafiz shurutan yukhalifuhu biha ghayru wannan yana magana akan wato alhadithu min haythu wusulihi ilaina hadisi in an kalle shi ta fuskar zuwan shi gare mu ma'ana isowan shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta wace hanya ya iso hanyoyi guda biyu ne imma an yakuna mutawatiran wa imma an yakuna ahad ko dai zama hadisi ne mutawatir in gane ko wa huwa ma rawahu adadun kabir shine hadisin da mutane masu yawa za su rawaito shi gane ko a mislihim daga mutane su ma masu yawa kwatankwacin su alladhina yastahilu tawafuhum alal al-kadhibi ko tawafuhum alal al-kadhibi wanda mutanen nan zai yi ba zai taba yiwa ba mustahil ne abu ne mara yiwuwa ka ce su dukan su sun taru sun kirkiri ƙarya sun ce abu ne kaza wannan shine mutawatir gane mana hadisin da zaka ga ya zo ta hanyoyin mutane da yawa misali kamar a ce sahabbai guda 70 kowa ya ji wannan hadisin an same shi ta hanyar ibnu abbas ibnu mas'ud waye da duka sun rawaito irin wannan hadisin to wannan shi ake kira mutawatir gane ko yana iya ya kasu kashi biyu yana iya zama mutawatir lafzi ya zama lafazin shi mutawatir ne duk wanda ya rawaito shi ya rawaito shi da irin wannan lafazin iri daya babu canji a ciki yana iya zama kuma mutawatir ma'anawi ma'ana mutawatir ne ma'anonin hadisin duka abin da suke nuna abu ɗaya ne amma lafazi kowa da lafazinsa in gane ko kamar misali hadisin almasu alal kuffai hadisin shafa akan kuffai hadisi ne mutawatir amma za ka samu da yawa sahabbai sun rawaito shi ta hanyoyi daban-daban kamar hadisin mughira mughira ibn shuba ya rawaito hadisin shi kadai yana tafiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah ya tashi zai yi alwala yace fa ahawaitu li unzi'a khuffaihi fa qala da'huma fa inni adkhaltuhuma qahiratayn ko akwai hadisin Ali wanda ba irin wannan lafazin bane amma kuma hadisi ne mutawatir sabai da yawa sun rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shafa akan kofi amma ba su rawaito shi da lafazi ɗaya ba Ili ɗaya akwai kuma wanda ya zo da lafazi guda ɗaya ili ɗaya zaka samu abin da yake bambanci dai ku ne ba su da yawa to wasu tunda shi mutawatir ba a kokonto a kan shi dai har ya tabbata in gane ko to sai a zo ɗaya bangaren kuma da hadisi yake iskowa zuwa gare mu shine ahad wanda shi ba mutawatir ba ne ma'ana adadin wanda suka rawaito ba su kai mutawatir ba misali in ka kure ka kure ka kure bincike akan hadisin sai ka samu an samo shi ne kawai daga wani sahabi shi kadai ko sahabbai su biyu kadai suka rawaito hadisin banda su baya wanda ya rawaito wannan hadisi to kaga ya zama mene kenan ya zama ahad ma'ana daga ahad ne wanda yake shi kadai yake ke banta da shi to wasu suna sharɗanta cewa shi hadithul ahad din nan sai ya cika wasu sharuɗa kafin a yi aiki da shi ma'ana ba hujja ba ne har sai ya haɗu da wannan sharuɗan da za su kawo to shi ma yana cikin abin da yake kawo saɓani in gane ko kamar wasu malaman mazhabobin za su ce idan hadisi ahad ne su sun fi fifita shi akan wato kiyasi in ka koma wajen hanafiya kuma su ce su a wajen su kiyasi ya fi Hadisu a ahad karbi kiyasi fa tunani ne na mutum ma'ana rational thinking da ana kiran shi ration ma'ana tunani ce to ration ya fi Hadisu a ahad karbi gane ko shi yasa an koma littafin akwai littafin da albani Allah ya masa rahama ce hujjiyatu as sunna, hujjiyatu sunna ko dalilu hujjiyatu sunna littafi ne karami haka bai wuce shafi 20 ba ko 10 ya yi magana akan hadisul ahad da hujjarsa to hadisul ahad hujja ne matukar ya inganta ko da mutum da ne ya rawaito sa kuma za a kawo maganganu na malamai da yawa tun ma daga sahabbai da mutum ɗaya zai zo da hadisi kuma su yadda su sauka a kan maganarsa saboda ya inganta ya rawaito shi kuma abin mai inganci ne gaskiya ne ko da shi kadai ne ya zo da abin a kan fatawarsa in gane ko da yawa umar radiyallahu anhu ya sauka daga kan wasu ra'ayoyi akan dalili na ahad saboda haka alhadisul ahad hujja kuma akwai wasu hukunce-hukunce na wannan shari'ar da basu su zo ba sai ta irin wannan hanya gane ko sunna hadiyya to haka mutawatir ne ko ahad ne idza sahha fa huwa hujja matakar ya inganta to ya zama hujja wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk